巴杜呼。 dago mm. ka duba ka gani ka ga irin hidimar da aka sha kuma duk abin nan fa hankalin sarki fa gaba ɗaya fa ya fa koma fa kan wannan jinjirin gaba ɗaya hankalin shi ya koma ka gani kuma ban haihu ba kuma kai kai haɗin auren nan ka sani sare fa ba fa so na yake ba to to to yanzu kuma ka riga ka sani ba ni da kowa yanzu ya kake so kuma kenan ni kuma ni da kai na dogara eh an <laughs> sha shi an sha olahraga nih? Kijk, asas dong. Kagak nih? wannan namu ne mu mun kasa yadda zamu ji eh, ga wani kato na kuma bayan ta eh. wannan ai ba bai kama da ɗan ba ko eh, tage gani ya gani <laughs> in kina neman matsiyaci annane ne dan banza shege mugu mm. wawa kai mara hankalin kin samu aljini ya wannan wannan aljani ta ge eh. shi zai mana komai garin ya mun karbe ke ma he kin zama wacece ke he kin karba gari wannan wannan aljani ta ge mm. zai gama da sarki ai kuma ya yi daidai mm. haka kuma nake so amma fa ina ƙara gaya maka kaga fa sarki hankalin shi fa yana kan yaron nan an gama ga ga wannan nan da muka tura musu aljani tage annamimi ne mutsaci ne shege ne dan banza ne mugu ne to yanzu shikenan tafi kenan kuma ba abin da an gama an gama je ki kawai ba wani abu da za je ki kawai abun bauta ya ƙara wa sarki lafiya sunana mai jama'a ni ne sarkin ginzar na kawo maka ziyara ne don na taya ka murna farin cikin samun sabon yaro da kai kuma a masarauta ta ina da mata 140 don haka ina yi wa sarki albishir daga ciki na bashi mata 60 na karba domin farin cikin samun sabon yaro ya karba da izinin baju godiya sarki godiya sarki badu ya karba aikinka Abin bauta ya taimaki sarki ni ne sarki gyauro mai mulkin garin albarsu ina ce sarki farin cikin samun sabon yaro a masarautata ina da mata 500 na yi wa sarki kyautar 30 daga ciki na karba ya karba da izinin badu <laughs> sarki ya rayu wannan yaro ran sarki ya dade ni ne sarki sankaci na zo daga kasar tage ina taya sarki murnar samun sabon yaro don haka a cikin matana guda ɗari na kyautarwa da sarki guda hamsin daga ciki saboda jin daɗin samun haihuwa da yi na karba ya karba da izinin badu to badu ya gode muku kuma mun gode muku amma akwai magana guda ɗaya dukkan matan da kuka bani na karbe su amma zan tura sarkin hasken fada na hasken fada shi zai je duka gidanku shi ya sani irin wanda nake so haka dai zai kirga su ya ɗauko mani ya kawo mani su kuma tafiyanku da za ku yi mun ji daɗi za mu haɗa ku da baraje guda uku baraje guda uku kuwa ɗaya na gaba biyu za su bi ku a baya sai kowa an ga ya shiga ɗakin shi sanin ya dawo kun gama tafiya za ku yi yanzu za mu yi muku addu'a na tafiya ba duhu ya biyo ku ba duhu amanhã. a nan guri sai kin gaya mani inda kike zuwa ina ne ina zuwa oho haka dai zaki ce haka zaki ce kawa da toka ta haihu kina ina ba mu ganki ba ina na eh ba duhu ya karya ko ni kuma bayan da ta haihu ba ganki ba shin mamu kuruba ta kawo duma da da burkutu aka ce a ɗanɗana shi ba a gangi ba kuma kin san ke ce mai ɗanɗana eh, wata ta fara yin sabon burkutu ta bai shi ba sai da aka sa kanwa to ni ma ina zuwa gurin abin bauta ina so ko ni ma zan samu na fa eh awa ah, awa ah. kina so ki ce da ni ke ma shi akwai wani abu ne ina jin dai alamu ai sai ki faɗi ki ce ga abin da kike ji amma kamata ni ma in ji ko ba duhu to ba ni san haka kullum kullum na do ba ki ba ki laki ina kwance fa ina bacci kika kika taka kika taka ciki na kika ya isa ai hankali kuma da ciki ai hankali da ciki jẹ ẹ̀wẹ̀n èkété wọn lọ èkété wọn lẹ́ẹ̀kárọ̀ ò èkété wọn lẹ́kẹ́kẹ́tẹ́ ò èkété ni nílẹ́kẹ́tẹ́ ni nílẹ́kẹ́lẹ́lẹ́gẹ́ lẹ́lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ lẹ́lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ lẹ́lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ lẹ́lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́. ya kai shugabana me kake so a yi ma a sararin duniya ka shiga garin nan garin na gadama babu babba ba yaro ba mace ba namiji ba tsoho ba tsohuwa ya kai shugaba da su ko jariri na irai a zuciyata ba zan bashi ba come on. mà cái cái chẳng ai quên cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما ولا يعوده حفظهما ولا يعوده حفظهما هو العلي العظيم هو العلي العظيم ya yi tsafi mun kama ka gari tsafi eh kai tsafi an tsafi a garin nan tsafi eh wannan ya fi gaban tsafi kuma matsafi baya kusa tuni ai kai tsafi mun kama ka ai mu je cikin gari sarki ya da gaban sarki zamu kai ka to to ai ba tsoro nake ji ba amma ku tsaya sallah sallah bare mm. ko me kuma sallah mm. ce ibada mafificiya <laughs> Badu. Badu. Badu ka ba mu san in ya gama mu kai shi. Badu ya to an zo da kai wurinmu an kama ka kana yi tsafi kuma ni na sa na ce kada wanda ya tsafi anan, in ba tsafin ba duhu ba ne me ya kai me yasa an kama ka kana yi tsafi dama in sarki na gaske ne har bai kamata ya bari a yi tsafi a garin sa ba <laughs> to bako daga ina kake kuma ka zo ka same mu anan ya aka yi ka zo nan ni bako ne na zo nan garin domin yada addinin musulunci ka kashe mu dai ba yake amma dai ka san dai muna da addini magana ɗaya ne ake mun ko guda biyu muna da addini ko ba mu da shi ko dai zaka gaya mana irin naka kawai idan ma na ji labarin ku wannan garin an ce mutanen garin suna da girmama baki kuma suna sauke baki yadda ya kamata shi ne ce in na zo zan sauka kuma duk koma me ya kawo ni za ku ji a hankali hankali a ah, kwada kuwa <laughs> kwada kuwa a bi ka hau abika hau kwada kuwa to a can wurin ku kenan ka fito da nisa ba da ganin ka na ka fito garin kanwa to kana da taimako ne dai an buƙaci taimako eh ina da abin taimakawa zan taimaka ma ka faɗa a nan kar ka faɗa a fada waziri na ne oh. eh akwai abu dai haka dai eh eh akwai abu haka oh. to ba lafiya a'a ma'ana yadda yake faɗa na taimako in an fita masauki za a baka masauki eh. za a baka masauki eh. ba duhu ya taimake ka waziri na ana buƙatar wannan taimako taimakon ba kai ba duhu to za a baka wurin wurin da zaka zauna a kware kwa za a eh, baka eh mu ba ruwan mu eh <laughs> ai eh ti bai ji da kewa eh, eh. da ki ga mana a a ai najasa ne kai yanzu wane ne ba da jasa ba ba bulukutu ne ba bulukutu mutu ai ba a taba ba a taba wannan sai mai tsarki me a cikin nan nito mafificin littafin Allah me ya mafificin littafin Allah abin da ya fi komai daraja daga dukkanin abin da aka saukar a nan din kwarai kuwa ya sunan shi abin da aka saukar na ta yawa sunan sa alƙur'ani waziri ka daina magana wannan alƙur'ani ka bari bako ya je ya huta ke ka huta eh a ka maka guda biyu ka kunda su